Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da zuwa tashar magajin Wilberforce wacce take yaɗa shirye-shiryenta a kan YouTube. A yau mun zo muku da sabon karatu na littafin nan mai suna magajin Wilberforce. Wanda idan mai saurare bai manta ba a karatu na baya mun tsaya inda Lucy tana kwance akan gadon da ta ji motsin takardar da aka bata mai ɗauke da sunayen wanda za su taka rawa a gasar bakar guguwa da za ta zo ta sarkin ikwatora baki ɗaya sabida ka ɗauko takardar da ta da niyyar ta jefar da ita sai idanunta ya kai kan suna na sha takwas sunan kuwa ba sunan kuwa ba ne illa sunan ikenga ya jidda take ta miƙe gumi na kwaranya a wuyanta ta kwala wa kuyangar da ke bakin kofar ta kira kuyangar ta shigo ta zube a ƙas ta kenusi ta bata umarni kirawo sarkin bai sannan a shirya min siddi zan yi tafiya zuwa sashi na farko inda za a gudanar da wannan gasa nusi ta ba umarni tare da miƙewa ta saka alkyabbat a nan muka tsaya wancan karatun a yanzu ko za mu ɗora babi na 177 giwa sarauta ce wadda ake bawa babbar kuyangar sarki ko kuma sarauniya a sashen Ikwatora. A mafi yawancin lokaci giwa na tare da sarauniya kuma ita ce take kula da manyan bukatun sarauniya da kanta. ƙananan bukatu kuma ta sa sauran ƙananun kuyangi. A daidai wannan lokaci Nusi na tafi akan iska ta nufi gidan sarkin bai izzata na ba da kanshin sammai duk inda ta yi kawai gaisuwa mutane ke bayarwa ba jama'a ta iso gidan wanda yake madaidaici ne an kewaye shi da katanga mai zanen takuba masu tsaron gidan na ganin da suka zube kan su suka kwashi gaisuwa kirawo min sarkin bai lucy na neman sayan ziyansu nan take shugaban masu tsaron ya rankaya amma ko taku bakwai bai yi ba sarkin bai ya bayyana ina shirin shiga halwa izza na yanayin izzaki saboda haka na rankayo domin na ga wani dalili ne ya kawo giwa gidana da wannan daren ko ta canza shawara ne akan soyayya ta kafin ya karasa ta tare shi fuskar tana da faɗi kamar kafaɗin da murya tana da kaushi kamar ta maza sannan kuma tana da manyan damatsa da kakkauran hannu kana ganin ta kasan ta yi kama da giwar gaske ta dubi sarkin bai ta ce baiban ka taho nusi tana neman ka da gaggawa baiban dai ne sunan sarkin bai na gaskiya tunda shi tunda shi ma ta faɗi sunansa sai shi ma ya kada baki ya faɗi sunanta na gaskiya zanshika wani dalili ne kuwa zai sa a nemo ni a wannan lokaci ko dai na yi wani laifi ne zanshika wacce aka fi sani da giwa ta gyada kai ni ma ban sani ba amma dai maza ka tu baba ne dan yi jin kafin daga bisani ya amsa da cewa mu je zuwa zanshika ta ce har ka shirya ba lalle ka dawo da wuri ba fa ai ni kullum a shirya nake zanshika ina ɗauke da jakar tsafi na mai kuma nake bukata take wannan mutum biyu suka tashi sama suka nufi gidan sarauta kafin su je tananusi ta gama shiri cikin duhun dare ta fito ta same su a bayan gidanta na sarauta sarkin bai na ganin ta ya zube a ƙasa kwashi gaisuwa bayan gidan na da ɗan duhu sosai sannan kuma a kewaye yake da bishiyun tafasa baban bai yi mamakin ganin lucy a wannan waje ba domin a wajen ne ake yin duk wata tattaunawa da ba a san sauran 'yan fadasis akwai sirri a jikin bishiyun tafasar da ke wajen wanda ke kare yanayin izza da kuma maganganu yana hana su fita abin da ya tsorata shi shine wannan ne wani abu ne har ya kai girman da za a kawo shi wannan waje domin tattauna shi nan taka jikin baban ya fara karkarwa nuji da dube shi ta ce ikin ga oba ya jidda mai kasa ne a kansa baban ya risina ya fara jawabi yana mai cewa yana daga cikin masu taka rawa a zaben da za a gudana a sashi na farko amma ban san komai a kansa ba an ce dama ya daɗe yana shiri kuma shine shugaban arnan dajin sashen ekwatora miji da dogon numfashi tare da gyaɗa kai mu je ƙofar echigan ina so na ga wannan mutum mai suna iken ga jidda baban da zai shiga suka kalli juna cikin mamaki menene alaƙar nufi da wannan mutumin shugaban arnan daji sannan wannan babbar tafiya ce wadda ya kamata a ce an haɗa runduna mai yawa an tafi da ita amma mai yasa nufi take son su tafi su uku kaca muryar lucy ita ce ta katse masu tunaninsu ba na so kowa ya san na yi wannan tafiya na bar wazirin jiran gari saboda haka mu azama mu je koma dawo da wuri nan take zan shiga ta koma bangaren dama shi kuma baiban ya tsaya a bangaren hagu suka saka nufi a tsakiya domin kariya bayan sun rufe fuskokinsu suka ranka ya iya kofar ya cigan da ke sashi sannan a hankali suka iso baiban ya je wajen masu tsaron ya biya kuɗin irid mai tan aka ba su shaidar shiga sannan suka shiga kofar suka wuce zuwa sashen da za a gudanar da wannan gasa ta sarkin ekutura bari mu koma bangaren ikenga sashi na shida na ekutura sashi na farko na ekutura shine sashi mafi girma da kawa akwai manyan gine-gine wanda suka daɗe shekara da shekaru amma suna nan kamar kullum ba sa tsufa akwai miliyoyin mutane da dudu suna harkokinsu na yau da kullum kasuwanni na ci kamar kullum sai ma abin da ya sama saboda shirye-shirye na zaɓe da ake da dama daga cikin mutanen wannan sashi suna jin daɗin mulkin sarki karakisu bayan shekara sama da 60 da yana mulki kuma da daman suna so ya zarce a wannan zaɓe da za a yi wannan ne yasa duk inda ka zaga za ka ga zanensa ana ta tallata manufofinsa sannan kuma da ke shi sarkin ya fito ne daga jinsin samudawan sashen ekwatora za ka dinga ganin samu dawon waje-waje tsilli-tsilli duk da ba su fiye son bayyana kansu ga mutane ba amma ka dinga ganin su tsilli-tsilli a wajajen taro suna tallata manufofin nasu daga bangaren arewa na wannan sashi akwai garin da ake cewa landir a cikin wannan gari aka sauki dukkan masu adawa da mulkin sarki karaɗi wanda suke ganin ya kamata a kawo canji a wannan zaɓe akwai sarki tambaɗi na sashi na hudu da waziri jilani na sashi na ɗaya da kuma dai sauransu domin mutanen sashen equatorial suna ganin babu waɗanda suka isa su ja da sarki karaƙi sai waɗannan mutum biyu shi sa ma duk inda ka kalla sunansu kawai ake faɗa shi da sarki tambaɗe su jinin baƙin dodo ne mai kai tara tuni ya kai matsayin wadin deba kuma ana ganin babu wanda ya kai shi ƙarfin izza dukkanin sashen sai karaƙi su kansa shi ko waziri jilani hatsabibi ne masanin taurari wanda ake gane shi kadai ne ya san sirrin da asalin bakar guguwa a wannan sashi a rawaito cewa shi ne ya fara cewa bakar guguwa za ta bayyana a sashi na shida na equatora kuma mace ce za ta yi nasara kuma hakan ta faru nusi ta yi nasara ta zama sarauniya to amma banda wannan mutum biyu akwai wasu wanda mutane ba sa mai da hankali a kansu misali akwai ikenga wanda babu wanda ya san asalinsa ko kuma daga inda yake da dama kamar sarkin bai suna ganin asalin asalinsa arnan daji ne shi ya sa ba a san shi ba yana zaune cikin wani dan otal tare da basamu da nan mai suna denis ururu da kuma hadimin sanara daren nan mai idanun ururu da kuma hadiminsa na biyu wanda ya samu a lokacin da ya shiga duniya karkashin kasa wato da dara dukkan mutum hudun na durkushi a gaban ga wanda shi kadai ne akan karaga ana zaune ana tattauna yadda za a yi nasara denis ururu ya dube su ya ce bakar guguwa ba za ta zaɓe mu ba domin kun san asalinta da kuma suwaye suka halice ta hanya ɗaya da za mu samu nasara shine mu halaka ita kanta bakar guguwa bayan nan sai musa denis iluri ya kawo mana runduna daga duniyar karkashin ƙasa mu yaƙi sarakunan equatorial da ita duk mu ture su daga kan mulki duk wanda bai yi mana amanna ba kawai mu kashe shi wani yaron mai idanun ururu ya girgiza kai ce a'a wannan ai wahala ce ni ina ganin mu kashe karaƙi su da tambaɗi su da jilani da ma dukkan wanda ya fito karawa idan muka yi haka bakar guguwa ba ta da yadda za ta sai ta zaɓi mutum da mu kaɗai ne kana kuwa kada baki ya ce ni ina ganin kawai mu cire kariyar da ke kurkukun bango mutanenmu da ke cikin shigo kaga ta haka za mu janyo rudani mai yawa ana cikin rudani sai mu cimma burinmu ba ma tare da kowa ya sani ba daidara shi ma ya kada baki ya tofa albarkacin bakinsa mun zo sashen equatorial da niyyar neman mayaka idan muka kashe musu shugabanni ba za su taɓa mu ba amma kuma idan ba mu kashe su ba ba za mu samu abin da muke nema ba mai zai hana mu bari mu bari a shiga bakan guguwa a cikin cikinta sai mu halaka su ba tare da ma kowa ya sani ba ta haka sai mu jefi tsuntsu biyu da tsakuwa ɗaya kaga ba ma wanda ya san mu muka kashe su nan da muhawara tare da cece kuce ta barke tsakanin wannan ma'abota izza na gidan ikenga kowa na ganin shawararsa ita ce ikenga ya shiru yake shingida cikin mulki yana tunanin shirinsa ana cikin wannan hali sadaukin da ke gadi a kofa ya kwankwasa kofar ya shigo ya shugabana ga wasiƙa an kawo ikenga ya matsa fuska ya kalli wannan wannan ya kalli wannan a cikin ɗakin wannan ya kalli wannan da farko dai babu wanda suka sani ko kuma wanda ya san su a cikin sashen ekwatora har da zai turo musu da wasiƙa babu wanda ya san ma sun zo balantana ma a yi tunanin turo musu da samu hasali ma ikenga a ganin sa babu wanda ya san sunansa a wannan sashi ikenga ya tashi cikin sauri ya kwaci wasiƙa yana buɗewa ya ga daga samanta an sa wasiƙa daga aramad wilberforce wilberforce kyan da ya ƙara kallon sunan yana jimanta abin a ransa lokaci na farko da ya fara ganin armad a wani ƙasaitaccen tsibiri ne a lokacin aka yi ɗan ƙaramin yaƙi kan littafin takobi da kyanga bai san yadda aka yi armad ya tsira ba amma sun haɗa a gasar jinzidal inda suka fafata fafata mai tsanani har wannan rana yakan tunano fafata wasu da armada a kasar janzadal sun hada a cikin kurkukun bango inda ya masa gargadi akan cewa zai gamu da hadari a shekara mai zuwa ya kuma nemi armada ya yi masa mubaya'a domin ya kare shi daga wannan hatsari a zahiri ikenga bai san hakikanin hatsarin da zai faru ba zai faru da armad ba amma ya ga tauraruwarsa tana dauke da duhun mutuwa irin duhun da ake gani idan mutum idan zuciya da rayuwa ta kusanci mutuwa ko kuma wani na kusa da shi armat ya ƙi yi masa mubaya al'amarin da ya sa kowa ya yi nasa waje suka rabu baran-baran a wancan lokaci abu na ƙarshe da ya ji game da lamarin armad shine heda ta ba da rayuwarta wajen ceto shi bai san me a cikin wannan wasikar ba da armad ya turo masa amma yana ji a ransa cewa tabbas matsala ce cikin kasala ya koma wajen zamansa ya zauna sannan ya buɗe takardar ya karanta idan kana so ka ji sirrin sashen ekutura da baka guguwa ka zo layin dan baki da ke lamba ta 453 na unguwar dan ƙaura yau da yamma ka zo kai kadai daga ƙasa an sa daga armad bilbafos yana gama karantawa ya mika masa takardar su masa karanta yana tsoruru da wannan yaro mai idanun ururu da dai-dara ba san waya armad ba lokacin na farko da suka fara ganin sa a filin yaki ne suna suna karawa da uzun ururu kana shine kadai ya san hakikanin asal hakikanin tsakanin ikenga da kuma armad saboda haka nan take kwashe labarin dukkanin abin da ya faru a baya ya bayyana musu wani yaro mai idanun ururu ya yi murmushi mai dauke da mugunta da keta yana cewa armad fasko ya yi kama da ma'aboci za ina buƙatar ruhinsa na saka a cikin taskar ruhi na kana daka masa tsawaye bi ururu armad ba wanda za ka ɗauka da wasa bane idan ba haka ba za ka iya rasa ranka bi ururu na nufin bayajid da ururu idan mai karatu bai manta ba wannan gidan bayajid da idan mai karatu bai manta ba wannan gidan bayajid da kafin amur sun taɓa yin tarayya ta auratayya da gidan ururu wani yaro mai idanun ururu wanda ikenga ya ɗauko daga tsibirin su da ururu yana daga cikin jikokin da aka samu daga waccan tarayya da aka yi tun kafin am hakan ne ma yasa kana yake ce masa bi ururu wato ma'anar bayajid da ururu kenan bi ururu na jin haka ya haɗe kira tare da waiwaiwa a fusace ya kalli kana kai tsohon wilberforce kana so ka kare ɗan zuri'a ka ko na san waye kai kana wilberforce kuma na san tunaninka na gidan wilberforce dan ya kashe wancan tsohon banzan uzuni shine kake tunanin zai iya da ni kai sani cewa gidan wilberforce ba komai ba ne a gaban idanuna a yanzu idan sarki ga ya ba da dama zan fita daga wannan ɗaki na je na kawo masa kan armad kana bai ji daɗin maganar da bi'u dori ya yi masa ba saboda haka dan take shi ma tun da hakurinsa ba wani mai yawa bane ya zara takobi shi kuma biyu ururu ya kaddamar da idanuwansa suka fara haske dennis ururu ya buɗe baki zai daka musu amma aikin ga ya daga masa hannu daga inda yake kwance yana cewa rabu da su su dana ko da kana da biyu ururu suka ji lafazinsa sai jikinsu ya ɗaukar karwa nan take kowa ya mayar da takobinsa suka koma suka zauna inda suke bayan ɗan lokaci ya ganga ya ci gaba da cewa zan je na gamu da shi ni kaɗai kafin na dawo ina so kowa a cikin ku ya shiga ya samu mana labari akan al'amarin da suke faruwa a Ikotora kada ku kashe kowa in dai bai zama wajibi ba wannan kenan bari mu ƙara koma ɓangaren nusi nusi da sarkin bai bai ban da giwa zan shiga suka bayyana ɗaya daga cikin ƙofofin echigan na sashen Ikotora na wannan waje wajen na da matuƙaƙatuwar rumfa wanda mutane ke layi suna shiga wannan ƙofa ko da fito wasu sai mutane suka bi su da kallo musamman ganin cewa fuskokinsa a rufaski sarkin ya saki izzarsa ta dake mutanen da ke wajen sarkin bai ya saki izzarsa ta dake mutanen da ke wajen lamarin da ya sa duk wani mai shirin kawo musu wargi ya canza shawara doka ce sananniya a wannan sashi babu wanda aka yadda ya yi tafiya a sama kan iska sai wanda ya kai matsayin sammai ko da kuwa izzarsa ta kai dubu ɗaya mutanen wajen na ganin su ne sun tashi sama sun fara iyo kan iska suka kara shiga taitayinsu bayan sun yi nisa da wajen sai suka nemi waje suka ɓuya nusi ta ɗauko wani sinadari mai kama da tuwon amala daga cikin jakatta daga cikin jakar tsafinta ta miƙa musu suna karɓa suka manna a kan fuskokinsu lamarin da ya sa suka canza fuskar giwa ta sirance ta yi duhu kamar ta yi shekara ba ta ci komai ba sannan karan hancin ta ya fito ya tsaya kamar na nus babu ta yadda za ka iya gane ta shi ma bai ban Dattijai ya koma mai ba da doguwa haɓa irin ta 'yan kasuwa wanda kuɗi suka zauna musu sannan wannan abu wani abu da suka sa a fuskar lanci. ɗaya ne daga cikin maganin izza wanda ake amfani da shi wajen ɓadda kama kamar yadda aka sani nufi ta ƙware kan harka haɗa magani tun ma kafin ta shigo sashen ekwatora amma tun da take ba ta taɓa amfani da lanci ba saboda haka ba ta san yadda ake ba bayan da ta ga kamanni kamannin da ya mayar da su giwa nan take ita ma ta ɗauko ɗaya daga cikin ta ɗauko ɗaya daga cikin lancin da ta ajiye ta manna a fuskarta wani ɗan yalan haske ne ya bayyana kafin daga bisani ya ɗauke sabuwar shura da ta bayyana abu na farko da ya afku shine kwacewar dariya daga bakin giwa inda nan take ta zube a kastuwa nake nusiya nusi ta daka mata tsawa ta shiru sannan ta wayo kan ban kai ma ka yi dariyar kamalan idan kana su. Bai bane ya kasa daurewa ya fashe da dariya amma ba kamar zan zanshika ba bai yi kokarin ba da hakuri ba nusi sarauniya ce wadda ta iya mulki kuma ta san yadda za ta tafiyar da wanda ke karkashinta ya san cewa ba za ta hukunta su ba akan wannan dan abun lanci dai bai yi wa nushi adalci ba hancinta nan take ke koma wafce ce kamar na botorami idanuwan da sun kankance sun koma loko ga wani tayanin muni ya fito mata katutu idan da iya wannan nema da da sauki to amma gashinta ya yi farfara ya kankance sannan kuma ya tsufe ba makawa sai ta canza famular da ake amfani da ita a cikin lanci tana komawa gida sigaranka ya yi zuwa wani ɗakin otal mai suna kazafara dukkansu suka yi rajista da sunayen karya da yammaci likis nusi ta tura baiban ya nemo mata labari akan ikenga bayan awa bakwai ya dawo da sunan otal da kuma ɗakin da ikenga yake ciki bayan an zauna a ɗanyi shawarwari nusi ta dubi giwa ta ce giwa rubuta wasiƙa zuwa ikenga kice masa daga armad wilberforce wannan kenan abin da ya faru kafin a tura ikenga wannan wasiƙa akwai lokutan da idan nusi za ta yi wani abu suke ba ta shawara akan bai kamata ba ko kuma ya kamata amma wannan ba irin wannan lokuta ba ne sun san akwai shirin da nusi take saboda hakan nan take suka rubuto suka suka tura ikenga da yamma zan je na same shi ni kadai zan shiga na jin haka ta zara ido a firgice nusiya ikenga mutum ne mai hatsari idan da gaske abin da ake faɗa cewa shine shugaban arnan daji lallai bai kamata ki je ke kaɗai ba sarkin bai ya gyaɗa kai alamun amincewa da maganar giwa lucy ws ta ce ikenga ba shi ne shugaban arnan daji ba na san hakikanin waye shi kuma shi ne dalilin da ya sa zan je ni kaɗai abin da nake so ku yi min shine ku kula da sauran mukarrabansa a yayin da muke wannan tattauna bai ban ya kalli zan shiga suka ajiye zuciya amma sun san babu yadda za a yi canja wa nusi ra'ayi saboda haka kawai suka shiru suka dangana rana tsaka nusi ta shirya ta nufi layin dan baki da ke lamba ta 453 na unguwar ɗan ƙaura wajen da ta ce za su haɗu da ikenga sai yamma za su haɗu amma akwai shirye-shirye da za ta yi a wajen domin taryarsa saboda haka nusi ta fito da wuri da yammaci ikenga ya sa doguwar 'yar shara ya fito daga ɗakin hotel ɗin da suka sauka ya nufi layin ɗan baki gab da zai isa sai ya ji cikinsa ya murɗa ya duba gabas ya duba kudu yamma da arewa ya ga babu wata mafaka da zai raɓe saboda haka ya lissafa lokaci ya ga akwai ragowar rabin a kafin lokacin haɗuwarsu da armad bilbafos saboda haka ya nufi daji ya tashi sama ya fara tafiya cikin tsananin sauri cikin ƙanƙanin lokaci ya iso bayan gari inda ya nufi daji ga dangana akwai manyan bushiyu na kuka wanda suka tokare da sama saboda girma a bayansu zai faki ya biya bukatarsa kafin ya dawo ya nufi ɗaya daga cikin bishiyun wadda ta fi masa sirri da ɗan duhu gab da zai karasa sai tsiga jikinsa ta tashi nan take tsaya ya kaddamar da idanuwansa na bayajidda wanda suka fara haske ruwan kore kibbau bakwai suka taso daga kowace ƙurya suka nufo shi da mugun nufi suna neman tsire shi ga ya kira ruwa ya jiƙa kibban sannan ya daskarar da ruwan zuwa kankara sannan ya saukar da walƙiya ya mai da su toka idan ba a manta ba aljani ga yana sarrafa ruwa ruwan sama da kankara da kuma da walƙiya ta hanyar sarrafa hadari a daidai lokacin a daidai lokacin nusi na kan wani reshe da ke kudu maso gabashin inda ikenga yake tana zaune kwatsam ta ga reshen yana daddarewa yana da diddigewa. cikin daƙiƙa ɗaya bishiyar gabaki ɗaya ta tarwatse rassan ta suka zubo kan nusi wadda ke cikin faɗowa ƙasa a daidai wajen da za ta duru wasu masu ne da kibban sama da dubu suka feso suka yi kanta suna nufin tsire ta nusi ta ɗauko wata kwalba daga cikin jakarta ta tsafe mai cike da magani tana fasa kwalba wani hayaki ruwan kwalba ya fesu ya cika wajen duk abin da hasken ya taba sai kaga yanar ke ya zama hayaƙi ta haka nusi ta duro kasa lafiya tana dira ta nuna kasar da ke kewaye da ikenga haka na faruwa sai kasar da ikenga ke kai ta fara girgidi nan take ta dare gida biyu Ikenga ya fada ciki sannan ta rufe sharif kamar kabari a daidai lokacin da kasar ta binne Ikenga a lokacin wani mashi ne ya bayyana akan iska a bayan Nusi zai cake ta Nusi ta bace daga inda take ta bayyana a can gefe don wannan dama Ikenga ya samu ya yi amfani da ita ya fito daga cikin kasar da ta binne shi da shi da Nusi suka tsaya suna kallon kallo kowa na jinjina ƙarfin fasahar ɗan uwansa za ka yi tunanin ikenga zai bata rai amma kawai fashewa ya da dariya bayan kimanin dakika bakwai ya tsaya da dariya inda hoton nusi da ke gabansa ya ɓace mashin da ya harba wa nusi shi ma ya ɓace bishiyar da ta diddige ta jefo nusi kas ta dawo yadda take da kamar babu abin da ya faru duk abin da ya faru a lokacin yar gajeriyar fafatawa da suka ya ɓace tamkar ma babu wani abu da ya faru ikenga ya numfasa ta ce har a ce kin yi amfani da fasahar sarrafa tunani kin sa na ji ciki na ya marɗa sannan kika saka na zo wannan daji ba tare da na sani ba lallai kin cika tsabibiya mai zai hana ki fito fili mai magana dama ina neman ki nusi kilzanki nusi babu musu ta sauko daga reshen bishiyar da ta buya a kai ta yi kokarin shiga tunanin ikenga domin ta ga ko ya san wani abu kan lamarin armad da kuma yadda aka ya shigo sashen ekotora amma abin ya ci tira daga baya ta yi ƙoƙarin jawo shi wannan daji ta hanyar saka masa tunanin ya ji cikinsa ya kaɗa ya lalace ta samu damar yin hakan amma kuma gab da za ta cimma burinta ga ya gano abin da ke faruwa haka na faruwa shi ma ga ya shiga tunaninta ta hanyar saka mata hoton bishiyar da take kai yana rugurgujewa ita kuma nusi ta saka masa tunanin kasar da yake kai ta dare gida biyu ta binne shi kafin haka ta faru ikenga ya saka mata tunanin akwai wani mashi a bayanta yana nufos bayanta zai tsire ta dukkansu babu wanda ya nasara a wannan abubuwa da suka aikata shi dai harin tunani haka yake in da riga ka karya shi to komai bacewa zai koma gangan dama abin ba da gaske yake faruwa ba amma idan ka bari ya cika, to abin da ya faru a cikin tunaninka zai juya maka zuwa gaske a cikin kwakwalwarka sai dai kuma duk wannan ba shi ne abin da ya fi damunta ba babban abin shi ne ya aka yasa ya kira ta da suna nusi kilizanki ita kanta ba ta san kabilar kilzanki ba ce sai da ta shiga cikin bakar guguwa kafin rayuwarta ta gama tafiya akan cewa ita ce nusi dijin yan kabilar dijin a lokacin da ta shiga cikin baka guguwa a lokacin gaskiya ta bayyana a gare ta har yau bata san takamaimai mai ke faruwa ba kuma bata san meye dalilin da ya sa ta zama kilzanki ba maimakon dijin hasali ma tun daga wannan rana har yau bata taba bayyana wa wani wannan sirri ba domin kuwa bata da cikakken masaniya mai hakan yake nufi karya ne ko gaskiya abin da gwada sani shine kilzanki tsohuwar kabila ce wadda suka yi wa wilberforce laifi kafin amur wanda hakan yasa aka halaka su lucy ta canza fuska kamar bata gane abin da yake cewa ba wace ce kuma lucy tilganki to a nan zamu mu dasa aya a wannan karatu sai kuma idan allah ya kai mu karatu na gaba za mu ci gaba da kawo muku wannan littafi cikin yadda allah kada manta a danna mana subscribe a danna mana like idan kuna da tambaya ku sata ta a cikin comment bisala